Welcome, welcome to kibla FM suna na Fuadu Omar dunda da kuke sauraron mu. Za mu have a very good episode na open discussion on kibla FM. Ah, wani ne ya ce ya je ya wuri matan shi, turn down a little bit. na eh, Ghana ya kawo ta America. Matan nan ta zo kuma ta turn herself into wato wani very wicked person wanda yake tana fitinan shi kwarai. Shi wannan mutumin wato ya confuse za mu have a discussion. da ni da kai wanda kuke sauraro za mu ba da namu rayi take kan wannan development ga website na cable fm shine www.cablefm.com ku on kan wannan site ku access resources ma kuma nambobin mu da ake dakawa kiran mu duk lokacin da muke shirin mutum kana da wani contribution you welcome to calling brother ibrahim don wanda nike jijiga shi da shi kuma yana da mu sallama right away mu ci gaba na'am brilliant wanda kuke sauraron cable fm welcome to Kibla FM again brother Ibrahim ka kuma da kake join mu from Beijing ka daga Nigeria muna ce maka salamu alaikum welcome to Kibla FM wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu broda kwa da fatan kana lafiya muna nan lafiya brother wato Ibrahim Audi a uh, danwa kamar yadda ka sani tafikin wannan lokaci shani wani mata da miji ne wato kasan ana barin gida a ghana nigeria africa sai a zo america in mutum wasu kenan fawo bayan sun zo kila daga ghana nan akwai watan da yake so to in ya zo america in ya zo yi wani aiki in ya samu kanshi shi koma ya je doko matan shi ya kawo ta america to a wani kuma shi kuma ghana ya doko matan shi ya kawo ta america to in suka zo da sunan suna fuskanta matsaloli daban-daban daban-daban suke a ah, fuskanta ta akwai bawan allah da yake abin da ya same shi ah, brother ibrahim abin yana da cin rai kuma ina so da ni da kai da masu sauraro mu bude kunnuwanmu ya so mu ji maganan bawan allah na mu analyze mu auna sannan mu mu ci gaba wato da tattaunawar mu wayan da kuke sauraron kuma on cable fm ko kuma ku bude kunnuwanku mu ji maganan bawan Allah ga wani abin da yake ya same shi tsakanin shi da matan shi ya ce wai darasi na cikin kwarai yana neman shawara sannan kuma yana so masu sauraro kuma su ji domin su su take lessons amma shin shi da kansa akwai kurakuran da yi yana da fault ko dai a'a bai da wani role da yake ya play negative you be the judge a ruwan muna wannan clip na yanzu nan mu ji wannan bawan Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, ina gaida kowa kan wanga dandali dandali mai albarka. kamar kan da na promise ku na ce ina da wani magana na zo in wulga. so in ci amfanin advice mutane kuma ya zamana na lesson ma wasu all i want to go straight to the point nine mm-hmm. ni ne ni da matana muna gana um, i'm a very well educated person amma da na aure matana she just completed shs and so na so ta zo up to my level so da na aure ta i encouraged her to go to school. I sponsored her education up to the university level, Ishalao Takare University of Ghana. I have been so responsible as a husband. I've been ya kamata namiji ya mamace dukka na yi ta ji daɗin rayuwa bata taba aiki ba ama gajiya ba sawanta wurin kwana komi i tried my best lore duka na sai ma matana alhamdulillahi ta bani yara uku muna da yara uku yara masu albarka my children attended some of the best schools in town and so alhamdulillah na yi mata alheri har ya shafi ta ma nan muna gana na samu scholarship na zo turai da na zo turai bai kai 4 months ba na bari matana ta joni na after a month or two na bari yaran uku duka suka zo suka joni na turai da suka joni na na nemi mata aiki na bar ta continue ma education ta nanga na sponsor ta kuma har ta kare school nanga kuma ta samu aiki tana yi muna nan alhamdulillahi sai na je ghana wani abu ya zo na zo ghana in zo in bi wani uh, da na je ghana na komo back kamar kan da kuka san turai yake na komo back sai na lose job una and so i came back without a job amma sai na fara neman aiki to ina nan after three weeks sai na fara gan wadansu changes wadansu attitude from my wife They wani fushi-fushi a abin gade to na de ignore na san halin mata dai ne na de ignore amma ina nan sai ta ce mini tana son ta ganni da wani magana ta fito aiki ta zo ta ce to tana son ta mitina da ta je ta mitina abinda ta fadi mini shine wai gaskiya ta gaji da dubana ba ta ta duba ni ta gaji isa kan da dan yi ni in survive in yi domin gaskiya ita ba ta yawa jama'a 3 weeks 3 weeks gaskiya maganan ya shige min dufu sai na ce a'a ba ki iya ki duba ni kamar yaya ai ba magi wani duba magi ki duba na ina neman aiki ne kuma at this point in my time da na ya bata this is the time da nike neman ki bani that support amma maganan da kika yi mini gade ai ba magana aka kin manta da ababen da na yi bai yi miki ni sai ta ce mini abin da na yi mata duka ba ni na ba allah ya yi mata ba ni na ba wallahi kamar dai a ce na tone ta fada da ta fara zagi in ta fita left ta zo right ta zagi family na ta zagi mana ta zagi babana ta zagi manya-manyan zagi mamakin allah jama'a wallahi na rena kaina wannan rana na yi kuka na yi kuka na yi kuka sosai na fita waje na je na zauna cikin sanyi te around 1 am na shigo na zo na yi alwala na yi ma'alla kuka wannan rana from 1 am to 6 am na zikiri na kiran sunan allah wallahi na jeje to attitude nan dai ya continue ba ta yarda yi sunna as namiji abinci kai ba tanka ni ta zo ta aiki ta je ta zo aka dai aka dai muke ciki da Allah dai ikonsa wallahi sai aka kira ni interview wani babban aiki da na je kuwa wallahi sai na pass aka bani wanga aiki da ta ji na samu aikin ga babban aiki kuwa wallahi sai ta sake to positive nan da nan na zo ta je ta sa wani guntun kayan tamalan da fauda ta zo tana ta ni wannan rana shi na ce mata a i'm not in the mood na nan ta zo ta bani kudi kai dai ka rika kudin ga na san da ka aiki yayi sai ce na ce a'a ban need kudi ke dai rika kudinki wallahi jama'a da na fara aiki pe wallahi sai na fa kayana sai na sallame ta na ce auren ga wallahi ban so na kashe auren ban yi kuma jama'a ta bani ankuri ta kawo mutane a bani ankuri wallahi na kiya it's over a year or two now ana cikin bana ankuri na kiya da kiya yaran dai alhamdulillah wallahi they are doing very well i'm taking charge of that responsibility amma na ce in komo as mu zama as husband and wife never shi ne jama'a na kawo nake tambayanku shin kuna ga na yi stubborn too much da ban koma ba inda ku ne yaya da ku handle wanga issue mata kuma inda ku ne ko ni ne brodanku wani advice da ku bani dama maganan da na zo na shifida kenan ma eh, eh, eh, platform ga ina sauraron abin da da faɗi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu wa wa rahmatullahi wa barkatu ah, wato ina ce maganan yana da cin rai maganan yana da cin rai kwarai in ka ji abin da ya fadi yanda yana rage wannan matsala tsakanin shi da matan shi na yana da cin rai brother ibrahim ina so ka doki ko da minti biyar ne ka bude muna da bayani mai ka fahimci cikin maganar wannan dan wanga uh, on cable fm go ahead dan wan brother ibrahim To, da Fuad, salamu alaikum na ji dukkan bayani da wannan dan uwa ya saki a cikin wannan platform na da yake hmm. neman shawari na game da abin da matansa ta masa. Gaskiya ni kaina da na ji wannan abun jiki na ya mutu. Hmm. Gaskiya. Har ga Allah wannan abun ya wuce abincin rai, wannan abu abu ne ba mai daɗi ba. idan ka duba tarihin da ya bayar fa broda fuad wannan mata bata da ilimi shi ya yi sponsor nata wato ya ɗauki nauyinta ta yi karatun nan bai batta a afirka nan ba ya ɗauko ta ya zo da ita turai inda yake ya sa ta makaranta ta yi karatu ya sama mata aiki amma broda fuad ka duba abin da ta zo ta saka masa da shi To gaskiya ni a shawari na idan ni ne wannan abu ya faru da ni har ga Allah shawari da zan iya ɗauka a kan matan nan ya yi wasu abubuwa amma bai wasu abubuwa ba. Mm. Abubuwan da shi ne na farko zan rabu da matan nan. Domin wannan mata ta nuna cewa ba za ta iya zama da ni ba sai idan ina da kuɗi. Idan bana da kuɗi kaga ba ta zauna da ni ba kenan ka duba jarabta ne Allah Ubangiji ya jarabce ni na rasa aiki na da nake yi wanda ya kamata ko ba ni na sa ta a makaranta ta yi karatu ba ko ba ni na nema mata wannan aiki ba kuma ka duba fa mata matana ne amma kuma ta zo ta ce ba za ta iya kula da ni ba don na shiga wani matsala kuma broda abinda nake so ka duba fa wai suna da yara guda uku fa da shi wannan mutumi ɗin. Mhm. To, amma duk bata duba yaran nan ba, bata duba ɗauko ta da yi daga Afirka nan ba, bata duba irin su ɗaukan nauyinta da yi na karatun nan ba. Kuma har familinta ya taimake su ya cire su daga cikin wani hali da suke da shi na talauci, amma duk bata duba wannan abun ba. jarabta ya same shi amma kuma ka duba irin irin a wato hukunci da ta masa na cin na walakanci da na sauran hidiman aure duk taƙi ta yi denying taƙi ba shi Ko kaga wannan abun me ya yake nuna maka kenan yana nuna maka cewa wannan mata ba matan zama ba ne abu na farko shine kawai eh, dan rabu da ita gaskiya domin abun da ya kamata kenan wannan mata ba matan da za a iya zama ba ne aure ai ana zama domin menene taimakeke ne a yi ko ba ka zo da mm, mm. aure akan yi taimakeke tsakanin miji da mata miji ya taimaki mata mata ta taimaki miji idan har ya zama ɗaya ba zai taimakon ɗaya ba kaga babu amfanin tarayyan da za a ci gaba da yi kenan kuma har ya zamto akwai maganganu wanda ba mai daɗi ba tsakanin ni da ke kuma wanda ke ɗin nan kina ƙarƙashi na ne ba wai ni ne nake ƙarƙashin ki ba to kaga wannan abu ba abu ne mai kyau ba to gaskiya shine zan rabu da ita to wani cewa wai ana ba shi haƙuri a game da cewa ya dawo da ita da sauransu to ai ka duba mana broda fuad wato ta canja attitude nata lokacin da ta ga cewa ya samu wani aiki mm-hmm. to ita ne ta ga kafin ya samu wannan aikin tana masa hali marasa kyau wato da ya samu wani aiki kenan sai ta dawo da ɗabi'unta mai kyau to kaga wannan ya nuna maka cewa idan ya sake rasa wannan aiki ɗin me dai faru za ta sake koma wannan halayyanta marasa kyau ɗin kenan mm-hmm. to ka fahimta kenan to sabila da haka abin da ya yi na cewa ya yi denying ya nuna cewa bayi so ya yi mun daidai ko ni ne abin da zan kenan ya kamata ya rabu da ita kwata-kwata ya ce ya sake ta ta wuce ta tafi to hmm. amma idan aka zo aka nuna cewa ana ba shi hakuri da sauransu da sauransu cewa a game da ya duba yaransu maybe wani zai iya ba shawari ya ce ko din yaransu ya dawo da ita to ka san wani ba daɗi wa ɗaga ta kan 'ya'yanta mu a al'adunmu na kamar afirka da ghana da ce ta dawo kan yaranta ko to last option shawari da zan iya ba shi shine idan zai iya amma wannan ma ba wai dole ba ne idan zai iya shi ne ya ƙara yin wani aure in yana da dama bayan ya yi aurensa da wata to daga baya sai ya dawo da ita ta dawo gidan ta same shi da wata mata a gida amma ba wai ya dawo da ita ita ɗaya a wannan gida ba hmm. domin kar ya zama ya zo ya sake shiga wani jarabta ta sake dawo masa da wannan abun irin wannan ne yake jawo ka ga mutum hawan jini ya kama shi lokaci ɗaya ya faɗi ya zama paralyzed irin wannan abun ne to ka gani wanda ta halayyan Muna na ta ɓoye ta sani ba wanda kuma ana samun irin wannan problems ɗin da yawa a afirka especially mu a najeriya arewacin najeriya da ta ɗauki nauyin yarinya ta yi karatu ta zama wani abu idan ta zama wani abu sai ta nuna maka kai ba komai ba ne wannan abun da kake yin ma kai wata ma za ta nuna cewa ma baka taɓa mata komai ba to ka gani mm-hmm. shi yasa ake so a yi bincike sosai wurin aure to ni dai shawarin da na bashi mm-hmm. ne daga ƙarshe wato ko dai dawo da ita ya ƙara aure bayan ya yi aurensa sun ɗauki kamar shekara ɗaya ma da wanda ya auren in ma zai dawo da wancan sai ya dawo da ita. Awesome. Mun gode maka wato Brother Ibrahim kuna sauraron mu on Cable FM suna na Fuadu Umar. website na Kebla FM shine www.kablafm.com ku logon ka wannan site akwai shirye-shirye mu akwai kuma nambobin da ake dakawa kira in mutum kana saurara kana da wani magana daya biyu za ka ga kira ka zo ka fadi a brother Ibrahim kaga cikin maganan dan wannan ya yi magana cewa aikin shi ya bata sa'annan kuma ya taimaka mata ta je ta ta you ta tattara ilimi ta ba education ya biya kudin nan kuma na university tsakanin aikin nan da yi batan nan da kuma education ilimin da ta samu wanne ne kake gan ya karfafa ya ba ta karfi nuna wato ya sa wannan girman kai inda wasu sun kira shi haka nan domin sa'irin shi muke ji amma wannan ne ya impact behavior ya bari har ta zo tana mishi haka nan tsakanin abu ababe guda biyu ba. eto eh broda fuat ni abin da zan fassara shi a nan wurin kawai ina ganin ba wai kawai tintini yarinya ne wanda ba wai karatun ne kaman ya sa ta ta yi wannan abu ba kawai kuɗinsa shine ina ganin take bukata Hmm. ka fahimta ni a tunani na ba ina ganin wato ganin cewa yana da wani abu kudinsa kawai shi ne take so it hmm. means inda baya da kudi dama tintini ba za ta aure shi ba hmm. Ka kaga alamu abin da ya nuna shi ne ai ba ta zage shi cewa shi jahili ne shi baya da ilimi shi sauransu ba a ano kawai yana rasa aikinsa aikin nan kuma shi yake samar masa da kuɗi aiko to yana rasa aikinsa kaga completely sai ta toning ta juya masa ta koma masa wasu ɗabi'u wanda da ba ta yi to kaga wannan ya nuna cewa abun hannunsa kawai shine take so very interesting kuna sauraron mu cable fm suna na fuwa da umaru a dan waka yi bayani mai kyau sa'an nan kuma wato da alama wani ya turo sako game da wannan tafakin ga na so mu saurara maganar mishin nan sannan mu zo mu ci gaba ah, mun review maganar shi nan mai kyau ne shi sa za mu saulara tare yanzu nan brother ibrahim da wayan ke saurara mun kebla fm rollin na assalamu alaikum ne alayi musa wanda aka fi sani da malam musa mai ne maradi jamhuriyar nijar to da farko bawan allah dama ita mace ai tsoron da ake ji kenan mace idan ta samu ni'ima mafi yawa butulci take yi ba macen da ka taimaka ba ta ga ka shiga dan wani yanayi ko ba ka shiga yanayin ba ta ga ta samu wata wadata sosai kuna zozo da zozo da kai da ita kana aiki tana aiki ta ga albashin ku yana kusan zuwa daya to aida da dama sai kaga canji na rayuwa don haka nan ni dai a fahimta ta da shawara ta dama dumacin da ka ɗauko daga afirka ka ta ka kai ta turai ka yi sa'ama da bata ma tsara ma wani wata mugunta ba can turai ɗin ta sa a kolo ka mai doka ka gida sa'a ka guda kenan mai yiwa kana da takardu masu kyau ita ma ki tana da takardun masu kyau da ita ke da takardun masu kyau kai baka da takardu masu kyau sai ta nemi ma a mai ka gida wannan ba a iya cewa mutum ka tara yara uku da kai da ita wannan hukunci bisa kan kai ki shahara da za a baka ba mai baka shahara ya ce ka duta kuma ba mai baka shahara ya ce maka kada ka duta wannan kai ne kake ganin da kake jin iya zaman rayuwa in ka ji kana iya zaman rayuwa da ita din duka wannan abubuwan da ta maka na yaudara ka ji kana iya dawowa ka zauna da ita sai ka dawo amma ka san abin da ta maka in yanzu ka shiga wata matsala sai ta linka abin da ta yi maka wanda ta yi mashi wanda ta ma baya ni dai ba za mu rushe ma mace ba ka mai da uwar ka ko ka kyawaranta wannan ra'ayinka ne in ka je kana da haƙurin ka maido ta sai ka maido ku zo ku ci gaba da zama daga kuma ka shiga wata matsala ta guje ka dama kenan ka gani ai ta nuna ma kai tsaye zaman ka aikin ka ne shine aurenta auren ka da ita idan ba ka da aiki ko kuma aiki ka samu aiki ƙasa ga nata ƙaramin aiki tunda yanzu ita ma tana ganin ta samu kanta ka kawo ta turai ita ma kila ta samu ta mallaki wasu abubuwa to kenan kaga ba kai ba wani kwanciyar hankali mafi yawa ni abin da nake ganin shawara daga da ke zuwa turan nan 'yan turan nan kuna ganganci kuna ɗaukar mata ku kai su matan afirka mafi yawanta da ta ji daɗi mafi yawansu to ba wanda suke saka ma da mugunta sai wanda ya samu cikin jin daɗin nan hmm. lalle ba daɗi a ce kana inda kake ba ka tare da mata amma wani bi ƙara ka ga wata yar turancin wurin wadda ita mai yiwa iyaye bi ma iyayenta can aka yahe ta ka aure ta da ka ɗauki a afirka nan kana ganin ya uwarka ce in bahaushiya ce in wata yare ne ce a afirka da kai da ita kai ka je can ka ɗan jima turai ka samu rufin asiri ka zo nan ka aure ta ka kai ta to in ka kai ta fa in ba a yi sa'a ba to ita watan da take ma ta maido ka gidan ita ta ci gaba da zama can wurin Oh, ni dai tawa shawara ba ni cewa ka rabu da matarka tun da kun tara ya'ya guda uku ba zan ce maka ka da ita amma kai ne yanzu a kalin kanka kai za ka kanka hukunci abin da kaga in mai gyara ka sai ka yi mai gyara ka tun da ko yanzu dai kana cikin damuwa tun da yanzu mai yiwuwa in ka rabu da ita dawowa za ka yi gida ka kara ganin wata to in ka dawo gidan ita ma wannan din tana iya maka ma abin da ya wannan ta wadda kalabin da ita haka suke mafi yawansu ba su mai da alheri da alheri mafi yawa ba suka saka alheri da alheri ba mafi yawansu su yi saka alheri da shari mafi yawansu da ta gan kanta ta waiwaya nan ta ganin tana kwanciya kandala kaza nan tana kwanciya kandala kaza nan tana kwanciya kandala kaza to ko da kai kana da ma 'yan wadace to sai ta ga ita ma ita ma ta kai ta kawo bale tana ganin kenan ka rasa aikinka kenan da ma aurenka aikinka ne ka fahimta aurenka aikinka kana da aure kana da aiki kuna da aure ta ya kwanci aure da kai idan kuma kana zaune baka da da aiki to kai da kwanci aure da ita sai dai ka gani a talabijin in kai an kunna tv talabijin kana kallon wasu na kwanan aure da matansu to kai ma sai ka kalli kwanan aure ga cikin talabijin amma idan ba ka da aiki kai da kwanciya aure sai a talabijin amma in kana da aiki wato kullum sai ka gaji ka zo kai tai tun dama ba wai auren bane gabanta aiki ne ka samu aiki kana da albashi mai kyau kana sakan mata kuɗi ta rika turowa gida tana sayan gidaje kai yi yiwa haka dawo daga turan baka yi gida biyu ba ita ko ta yi goma in baka yi sa'a ba ka siki mu an ka sha'ara mace rabu da matarka wannan alƙalanci kanka yake kai mai gyara ka allah da ya sauki allah ya sauki allah ya sauki ni ne alhaji musa wanda aka yi sani malam musa mai ƙura'ani daga maraɗi jamhuriyar nijar mu muna ma addu'a dai allah ba mu mahita da mu duka dukkan mutum ba wanda ya wuce shiga irin wannan musibai ta mata allah da ya kare mu dukkan mu ya kare musulmi duka baki da kuma allah ya mu kyakkyawan ƙarshe assalamu alaikum wa alaƙi salam mun gode maka dan wannan daga niger a wato alhaji musa mai alkur'ani wanda ya yi bayani a brother ibrahim da wayanda kuke solarun cable fm danwa ya yi magana ya ce ina ci ya ba da wani suggestion kaman in yaya ne ya dawo da ita shin ya ba da shawarwari dai da dama na ce kai kuma ka akwai magana za ka faɗi game da maganar shidda ya ya dawo da matan ga kuma su yi zaman lafiya ko dai a'a abin da ta mishin nan ta kona wannan anyan nan wannan chansin ta nan ta bata shi kwata-kwata kenan ko dai a'a zai yi komo da ita kuma su yi zaman lafiya kuma wani condition ya kamata ya komo da ita su yi zama aure nan brother ibrahim junior na sauraron kan kibla fm eh brother ford na ji dan uwa ya yi magana a ciki mhm. to gaskiya har ga allah idan ya ce bai a dawo da ita to kasan wani lokacin idan mutum ya yi kuskure yakan zo ya zama ya samu ilimi a kai tun da kaga har ya rabu da ita ta dan sha wahala maybe zai iya sa ta shiryu wannan ɗabi'u nata na banza ya zama ta canja to amma za ka lura da wani abu fa guda ɗaya zuwa biyu wato akwai abubuwan da ya kamata da kwata-kwata ma ba ta yi wannan abun ba inda ta tuna da su na farko shine idan da za ta duba 'ya'yan da suka haifa da shi shi fa da bakin shi ya faɗa sun haifi yara ɗaya har guda uku da wannan mata ɗin to kaga bai kamata a ce ko din yaran ya kamata ta duba baban yaranta ya zama ta riƙe shi ba ta rabu da shi ba amma ta manta da wannan abun ta masa wannan walakanci ɗin ina son ina son ka, ka ka hold on a second mu ji wannan kiran ganan salamu alaikum ya suna daga nake kira alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to kumbo ke magana daga belgium brother home a uh, fatan alhairi duniya na sauraron ka kibla fm kuma na maka alƙawari man jijjiga ka yau ina eh, maka alƙawari. ah, <laughs> eh, ah ya sala eh, oh. ah, ah, wanga dai wannan topic ba topic na za mu jijjiga zura ba A'a ban so ma kana cewa muna jijjiga junan na she wasu na suna samani kaman kaman 50-50 ne. Ina gamawa da kai ne ka ta faɗi haka. <laughs> Eh, kai muna jijjiga zura ne. Masha Allah muna ka Go ahead my brother. Eh, barka da waraka an gaishe ku mun ji zattutukan da ke gudana Allah saka da alheri insha Allah. Amin. na farko abin da ce akwai eh, game da maganganun da na ji kamar brother ibrahim nan da kafadi wala ibrahim eh, ya gwada cewa kamar wai ko da yana so mu ya komo da ita ya yi aure na biyu before ya komo da ita ta zo ta tadda mata wajen nan a ra'ayin shi kenan a ga wannan dai a ra'ayi na game da wannan dai a ra'ayi na kar ya komo da ita ma balle ta zo ta tadda wani inda ya komo da ita ta zo ta tadda eh, wata mata wajen nan shi kuma eh, eh, ita matan na sofuwar matan na hankalin da ta da shi nan ta tusa ma wanga kuma wannan hankali hmm. ta tusa mata wannan hankali mata mata ya share ni ko da sabuwan nan na so mijin ko ta yaya ni tun da dai za ta ga kaman eh, soyayyar na ya koma wajen ita amaryar nan to ta tara ta kula da hankalinta. Hmm, ta zama guba kenan cikin gidan. Eh, madalla hmm. so magana na biyu ne kaman eh, zan kukan susu eh, eh, guda ko ce fadi ma mhm. in dai abin da namijin nan ya fadi ba wallan na in dai abin da ya fadi in dai a gaskiya ne mhm. gaskiya ne ba mu bi maganan matan gaskiya ne eh, mhm. a da kuma maybe za a ji macinta ita kuma za ta fadi wani abu daban amma shi namijin nan da abin da ya fadi in dai gaskiya ne ba matan zaman shi ba ne mm. ba matan zaman shi ba ne ya san wajen da dare ya mishi domin eh, farkon da suka zauna ali suka samu yaya ali uku nan ba mu san wani zama suka yi wannan lokaci hali suka samu yaya uku sai yanzu ya birkice ba ba mu san ta wannan ba hmm. kuma amma in za ka duba dai ka gane kamar inda abin da aka faɗi kamar shi ya kawo ta ya take in charging ta ta kai ta je suku ta yi wani abu da wani abu na kaga kamar namiji na yana son ta yana son ta amma mata dai mata dai wallahi su eh, eh, in namiji zai mace ya dai yi wani tosai sai wasu mazan da suka zama addayi Eh, eh, eh, ma wasu mazan nan mhm. su ba su da imani in tun zama wani abin gana amma in namiji zai ma namiji wani abu da yana kan tausa ya ji tausayi amma mace za ta yi maka wani abu Allah ba ta tausai. Hmm, ko kuna da yara ma ko kuna da yaya ma ba ta tausayi ba ta duba wannan. Ah, ah, oh, mazalla wai abin da ya tara su cikin wuta kenan ka yi mata ka yi mata ka yi mata wata rana kai kai da ita wani problem ka da ka take tun da ni da kai mi ka taba mini mazalla wai abin da ya tara eh, su wow wow suna nan ne kai wanka ka ji suna da saurin mantuwa kasa hmm. wasu su wasu su saboda ci ba ba matan zaman shi bane inda kamar kan da ya koro na ko menene ma ne za ta zo ta koro inda shi ya kawo ta ture ya bari ta ta go education wana abu wani aka dai wannan lokacin na suna abin ga yanzu da aiki shi ya bala ku ce. za ta juya mishi baya to yanzu yanzu uh, uh, brother home brother home kana yanzu mu doke shi kaman ba shi ya kawo ta turai ba bai biya mata kudin education ba wannan ya bata ya, ya, yana change anything ko dai ya ah, eh, to in dai kaman ba shi ya biya mata kudin education ba ba shi ya kawo ta ture ba mm-hmm. eh sai suka yi zama irin wanganga sai ita da kanta ta ga kaman soyayya ya kare soyayya ya kare nan to ya kama da ta tafadi sai su sallami juna Hmm. sai su juna amma kar ta zauna da shi ba da soyayya ba domin eh, domin zaman da shi ne yana da nuna kamar saboda kudi kudi da ke zama Eh, ko da turan nan suka meet suka yi aure suka yi komi da komi yana aiki ita kuma tana aiki ce wani abu ya zo ya sace rayuwa ta ce ba ta son shi kawai amma kakar ta yi kama don mafagana ya zo alkaman ko yana son a bashi gyara ba ta yadda ya ba ki ba da gyara hmm. eh, eh, yanzu ka ba ci ba da gyara ga cimma rege shiga cikin kuma ga sanyi ga sanyi ga eh ga sanyi <laughs> ka gani eh mas'ala ne sosai ka san shi brother home brother home lokacin sanyi da ya tashi aiki she gida in shi ke cikin wannan matsala tashi hankali ne tashi hankali ne brother home ne babban tashi hankali inda cikin lokacin sun yi inda ba ba na kafa furu ba ba ba yi bane ba gaskiya gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ina ce shi dan wannan eh, yana sauraron ka eh. kuma ya gode kwarai da advice da kuma contribution da ka bayar mun gode kwarai Allah saka da alkhairi oh. eh dan wa brother home daga wato Belgium ya kira ya bada very educative uh, and balanced uh, to contribution kaga wurin cewa uh, ko yaye dawo da ita ne shi kuma ya magana wurin na da su kaso ma magana ta kuma kana wannan bangaren na ka ce kafin ya yadda ya dawo da ita ya kamata ya yi mata kishiya ya aje kishiyan sannan ya dawo da ita wurin muka doko wannan kiran na so malam ibrahim ka ci gaba da wannan bayanin na go ahead Eto, eh to Fuad kamar yadda na faɗa na ce maka idan last option wato idan har an takura shi ya ga cewa zai iya dawo da ita kenan don nima ban goyi bayan ya dawo da ita ba amma idan ya zama cewa dole zai iya dawo da ita bayan wannan abubuwan da ta masan shine na ce masa ya yi aure ya zamto ta dawo gidan ta zo ta same shi da wata mata domin ya zamto duk wani abin da idan ta sake canjawa kaga ita wannan ɗin za ta share masa hawaye a game da ita wancan abin da take masa na mara kyau ɗin amma idan kai dubi da abubuwan da ni ke gai kamar mata especially namu na afirka shine wanda wannan broda da ya kira daga belgium ya faɗa shine kaga karatu idan ta ga cewa tana da karatun da ya kai naka ko kuɗin da take samu ya kai naka to gaskiya dai iya taimakawa still shi ma wajen kawo muku wannan matsala ɗin to amma abin da ya kamata shi ya duba shi ne ya nutsu kar wani prejo na wai a ana ce dawo da ita ya dawo da ita ya dawo da ita nan kar gaskiya ya sa ya saurin yanke shawari ya tsaya ya nutsu ya ga cewa in ya dawo da itan shin da a iya ta canja tuban da ta yi ainihin tuba ne wanda ba za ta dawo wannan kan ɗabi'untan ba kasan ko eh, domin da ta iya nuna cewa ta tuba ta nuna masa cewa ya haƙuri amma idan ta dawo still ta koma kan wannan ɗabi'antan to kaga tuban da ta yi bai yi amfani ba kenan to gaskiya ya tsaya ya nutsu ni in ni ne abin da zan yi kenan shine zan ƙara aure idan ta dawo ta zo ta samu wata a gidan to shine zan tabbatar da cewa in da ta yi wani abu ma already za ta ga akwai wata a gidan to ni zan iya samun sauki ta wannan bangare ɗin. beautiful kuna sauraron mun kibla fm suna na uh, ah, brother ibrahim kaga uh, ah, yanzu nan da kake magana, akwai mutane da daman da suke rubuto ma kibla fm ina karantawa cikin private messages da yake suna turo muna kan whatsapp number cable fm wannan matsala ya wasu kwarai mutane cikin kasar mu usa wanda suke europe musamman da canada ga suna muna karantawa suna fuskantar wannan matsalolin ya wannan mutum matan shi ta so mu samun wani kudi kudin ya fi nashi yawa wani aiki she ta suma tana nuna mishi kaskanci kaga ba ta gan girman shi reni ta wannan kuma yanzu shin ana so matan da suke yi haka nan kamar yanzu ka tafi ghana ko nigeria za ka je ka nemo mace ko in amaryanka ne ko za ka kara ko ya yake wani wato caution ya kamata ka da shi wani ni ya kamata ka tafi da shi wurin nan domin ka kiyaye kanka cikin wannan situation domin wasu dole yanzu ga da suka ji wannan abin da ya samu wannan dan wanga ya sa musu tsoro ya sa su kare jin tsoro matan afirka suna fi kaman ah, yanda suke kenan kuma yi sun ji tsoro wani shawara ka ba wannan mazan da suke saulara da kila sun suna cikin fargaba domin jin wannan abin da yake ya faru cikin wannan shanin auren bawa Allah ga brother Ibrahim bismillah To, Broda Fuad, kamar yadda ka sani ne majoratin mata gaskiya ba sa da hankali kuma ba sa da tunani, amma ba wai duka ba. Domin kamar yadda ka sani ne za ka yi shekara biyar goma kana mata bauta kana mata abu rana ɗaya za ta iya fitowa ta ce maka me ka taɓa mun ɗin. To, shawarin da zan bayar dai shine su dama a karkace suke mata. dole a karkacen da a bi su in ka ce dole sai ka miƙar da su to sai dai ka karya su sai dai a rabu to shawari shine ya zamto in da ka nema ka san wanda za ka nema ka nemi mai tarbiyya kuma wanda ta zamto means tana jin maganan manyan mutane wato kamar iyayenta kenan mai tarbiyya domin majoratin mutane sun tashi zuwa neman kaman aure ko wani abu sukan ba sa duba wannan sukan duba kawai wani lokacin tana da kyau ko 'yar gidan wane ne to kaga da samu matsala ko ba ta da ilimi eh, wato addini ko kuma ba ta da tarbiyya domin tarbiyya ma yana gaba da ilimi wasu yaran da gansu gasu sun san karatu sun san abu amma babu tarbiyya to kaga irin wayannan ba irin matan da ya kamata ka nema ba ne and then idan za ka je kuma kar ka je ma yarinya da karya ka je it means baka kai level na kaza ba yin abu kaza ba ka je za ka nuna mata za ka mata wannan abun idan ka ɗora ta kan wannan ƙarya ɗin wato duk shekarun da za ku yi da ita ita za ta tafi ne akan wannan abin da ka ɗora ta a kayan shi ne. Za ga wasu mazaje suna da hali suna da daman yin abubuwa da yawa amma za ka ga sukan ɓoye ainihin identitinsu na kuɗin da suke da shi domin su samu ainihin mata mai tarbiyya wanda take son su ba wai son abin hannunsu ba. He daga baya matan ma sai ta gane cewa ashe mijinta yana da kaza yana da kaza yana da kaza. Amma idan har ka fito kana nuna cewa kana da kaza kana da kuɗi ko kana da wani mukami ko a ofis ɗinka kai ne kaza za ka ga mata da yawa za su fito su nuna suna son ka ba kai ɗin suke so ba abun ah. da ka nuna musu kana da shi ɗin shi da su so a lokacin kai kuma ba za ka gane ba za ka zaci don Allah ke son ka to ke hmm. bayan kun yi aure wani abu ya faru na ka rasa wannan aiki ɗin to shi ne ainihin abun da yake karkashin zuciyarsu zai fito to ka hmm. gani kamar yadda ya faru da wannan ɗan uwa ɗin to shi yasa mu idan mutane maza za su je neman aure su san irin gidan da za su je kuma su san a wani irin tafiya da su yi kar su dinga nuna cewa idan suna da maybe abu ya kai 100% kar su nuna su nuna 45 50% bayan idan aka yi aure din sai a nuna sauran. Bi ma'ana arzikin mai shi kenan. Na'am. yawa yes mm. arziki arziki kar mutum ya fito ya nuna cewa shi kaza ne in ne mata tana son ka dan Allah ai dama ba wai abun hannunka take so ba gaskiya ne bayan an yi aure sai ta zo ta gane cewa ga abubuwan da kake da shi an maganan ɗaukan nauyin karatu da sauransu an mutane su yi taka tsantsan a kansa su san wasu irin wato mata ne za su dinga ɗaukan nauyinsu na karatu domin idan ka ɗauki nauyinta kai maybe ba kai ba ka ce a kai kai dan kasuwa ne kana so ta yi karatu da sauransu to idan ta yi karatu za ta iya tonin maka ta nuna kai jahili ne ma kai ai baka da irin takardan da ta yi karatu da sauransu in kuma kai kana karatun ma kai da same maybe kai diploma ita ta yi diploma da ta ga kuna da same level ko kai a kai first degree ta yi first degree da mhm. ku ga tana da same level da ku ga to irin wannan abun dole ya zama kai taka tsantsan a kai ko da kana so ta yi karatu din to ka dinga taka mata burki akan wannan al'amura din insha Allah za a iya samun maslaha bayan aure beautiful kuna sauraron mu on cable fm suna na Fuad Umar kai magana mai kyau abin da nake son kare ni kare wato matan nan da suke saurara su feel kaman ba mu taba ta bangaren ah, mazan da su kuma suke yin haka domin akwai wasu kuma namiji matan shi kuma ke dabara ta dauko shi daga ghana da nigeria ko wani cikin africa ta kawo shi america ko europe ko canada ko south america ya zo ya yi mata irin wannan hali guda gudan da yawansu ya faru ya faru haka nan amma kan wannan specific wato discussion ne kan situation na wannan bawan allah ga amma in dai wani kuma na da wani experience daban ne da yake so ya saka magana akwai dama saura muna 15 minutes minti goma sha biyar mu gama wannan tattaunawan ga um, brother ibrahim gaskiya bawan allah nan situation shi na ya yi very sensitive domin ya ce wai 1 a.m saboda tashi hankali cikin gidan yana fita yana fita daga baya ya komo 1 a.m that's that's just uh, serious ga wani kira nan ganga salamu alaikum wa ke kira kuma daga na ke kira wa alaikum salam barka ina call daga uk daga uk ban ya Allah ya sunan ki eh, suna nasiya ajiya hasiya fata alkhairi duniya ana sauraron kyon cable fm to ina so yi contribution ka don kan maganan da kake fadi wanga awesome go ahead eh um, to based on information da shi ya fadin nan mhm. ka gan kamar bata gyara ba amma ni ra'ayi na ne it takes two to tango hmm. bai yi ya ce bai da fault ni according to experience na hmm. ba wanda dai ya ce kamar bai contribute to issues ba mm -hmm. la'alla contribution shi to him kadan ne Mm. It's until we hear side of her story na ba ya mu conclude. Excellent. Amma na so faɗi kaman in namijin ka aure na mace hakkin kani ni ka duba ta education don Allah ma ya faɗi. Education ta ya kamata ka fada ko kaso ko baka so ba is important and is part of marriage. sa wanda suke cewa kamar mata suka samu a attain menene menene sun zo suna rob shodan nan education ba abin da ya kamata yi kenan ba mu hmm. duka muna education don mu improve lives mu amma education bai bar ka ba ta gidanka education bai bar ka gyara gidanka education ina gyara abu bai ba ta abu ina ba ta don hali amma ba don education ba let's try and correct this Aha, halin mutum ni daban ne amma ba education ke ba ta ka ba akwai misconception da wa kan haka nan kamar education yana ba ta mutum ka faɗi kaman eh, kare mutane su gan kaman ana ka experience the same issue eh, nana ta wurin nan kin break for second nana ta wurin <coughs> na ce ba mhm. ya mini dadi kuma na ke kafadi kaman kara duba kaman kuna maganan mata kade amma akwai mata kuma da suke fail similar issue da suka suka doki maza daga Ghana mhm. aka zo aka yi musu wanga kuma <coughs> yasa nga abu ya zo ya kamata mu ya always find solution bai kamata muna condemn condemn condemn ba mm, mm. don kowane issue yana fara akwai basis da issue ne fara yes in muka ji side of matan nan story kuma da mu mu compile mu analyze abin da kyau amma hmm. ni from experience hmm. na ce namiji nan bi ya ce bai da fault sai ta maganan shi da ya yi nan hajiya hasiya maganan da shi hmm. namijin nan ya yi kin ji wani abu da yake ya baki wannan wato impression kaman ya contribute ya ya ki cikin wani me ya faɗi kika domin kaman kin ji wani abu ne bayan ji wani abu to before in conclude amma na macin da ake faduwa kamar tun tashi suna da yara uku ba ta tashi so guda ta yi haka nan for three weeks hmm. da bai yaki ba ta ce ta gaji da ta gaji da aure ah that's more to this story mm. three weeks ah wallahi dukkan mugancin mu ba mu aka akwai wanda dai yi amma da yawa ya samu na aka zo ana ta magana maza wadansu maza suna ta mata ba su da hali mata mu muka haifi maza gaskiya ne muka duba kwan kuka tashi true in ba mu da hali da mun kakkashe ku cikin <laughs> tumbin mu asa muna da hali wani lamari eh, gaskiya ne wani lamarin duniya ne sake kadan gaskiya ne amma wadansu na yin abu don experience me shi ya ji me shi ya gani yasa dai Mhm. experience ko kamar aure na ya ya aure na yasa ya kamata in yaka bai duban kamar no aure na different ne abin da na ji na gan kuma different ne and we all tend to do that subconsciously muna yin mm. tukuna ka fara realization kamar oh ok matan shi ta yaka na mijin shi ta yaka na ma miji na bai yaka nan ba ya nike yin halin ga ya kamata in sake amma sometimes it's difficult to change to have that mindset change Mm. to hajiya hasiya eh, mu doke shi kaman abin da ya faɗi na rashin na mu doke shi kaman haka nan ne just domin ina son ki bada wani shawara ne shi yasa na san kaman kin ce wai kafin ki bada ki conclude ya kamata ki ji sidin matan nan ba ki ji namijin kawai ki zo ki ba da wani verdict shekin jibin dukansu na yarda da ki 100% ta wannan bangaren da amma dai for the sake of our education listeners na mu doke shi abin da ya fadi na duka haka nan ne based on abin da kika ji na akwai wani chance kamar sun yi su come together su zama auren na ko dai a'a abin definitely amma mhm. banin kare analysis nan tukuna yan kuri ka ba ni go ka gani kaman wai ya je gana eje cins wani kaya mhm. da ya zo aikin shi ba bata wurin akwai case kadan how long did he spend ah. ta ce kare je ko menene wani yiyayye ya zo ka gane mm-hmm. don mu kamun san kaman baka ka je Ghana ka bata ka lusu jobinka in kana da reasonable abin da sa ka je gane ka eh, dade haka nan tun wurin ga ka fara communicate aikinka kana fadi musu o oh, aka aka haka fulla mu duka muna muna fake medical record, report mu ce kamar mm-hmm. bamu da lafiya ne shi yasa mm-hmm. muka dade mm-hmm. yasa wurin nan ma kuma akwai question mark kadan mm. Very good point. Very good point. Matan ne, yanzu shekara mata ezo e show ezo e zo ya wanga ko dai da shi kare matan nan because of love ko dai me ko competition ko me hmm. kan wanda suka ce ya je ya mata kishiyan nan kafi ya dawo da ta ko dai me Na'am. Eh, mhm. kafin ya jawo ta ne she ya ji aure. Kun gana abin da ya sa mata da yawa suna kin aure biyu nan kenan. Don <laughs> yanzu ga ka yanzu ya create confusion. yana kawo da wai zai ji hankali zai gwada mata wayo ko ya punishing ta in this contest that is how i'm going to conclude it hmm. come on. as a sort of punishment amma ba ba da shi bane don is interested in marriage hmm hmm ta gani excellent isa me kayin ga yanzu wani zama da sai da ku yin ga zaman bai yi ko ko an Na'am. Don mindset ne kake shiga da shi abu, wannan resource kake samu. Kake samu. Kullum mu ba mu educate, ba mu koyo abu about why things are the way they are. Hmm. Abu bai batawa banza, abu bai gyarawa banza. Akwai reasons da abin da ke batawa, akwai reasons abin da yake gyarawa. Amma hmm. we always tend to forget things. muka gani abu ba mu analyze abin we are always blaming blaming blaming blaming ba blame hmm. ka duba abin critically ne ka accept blame ka inda ka yi bai gyara ba shi ka gyara isa yanzu ita ta yi gan kamar ta yi laifi ta zo tana ba da hankuri it shows remorsefulness to me it shows someone who is ready to work hmm, gaskiya ne domin kowane ya sake soronta nana soronta kamar me kamar ta kashe shi ko ta kashe yaran wani kuma wadiya ne <laughs> eh wai domin halin da take ciki nan da abin da take nan suna shakka ko dai yaran ba yaran shi bane domin da ta eh, me ta yi me ta yi wai ta gaji da duban shi 3 weeks kuma bata bata ba su sunna kuma wo ba su samun sunna tana using wannan kuma nan as a, as a weapon three weeks. Eh. Me shi ya yi fushi ne, wannan ce akwai abin da aka yi, me shi fushi aka yi, ka sani. Hmm. Fushi aka yi, kamar wani magana ta yi, she or she's been ignored. Ka gani sometimes when you've been ignored so much, uh, contribution ka bai count. Ana gan kamar ke ba wani abu ban, you tend to overreact. To me, it's a overreaction. Ba wani abu bane. Don ka duba story nan, kan gan kamar they've known themselves for 10 years. nin roughly estimation mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. kuka zamna Ghana kuka relocate kuka zo nan ga mm. ba ku samu issue ba tun ke ka je Ghana ka zo gano bi na ka je ka kila wani abu ka je ka wani abu daga Ghana kenan ka komo ta samu labari kenan I don't know but Allah mi shi yasa nake faɗi wannan wuri analytical kadan don da kake zamne da nan ga take aikinta tana aikin tukuna ka je Ghana there was no fault you were sitting kuna live peacefully problem ya fara zuwa don kaje gane ka zo ka lusu jobinka hmm. hmm. hmm. Ya samu yi hankuri kanan listeners. Excellent contribution. Mu duba maganan mu kadan. Awesome. Mu yi hankuri, Allah da ya halice mu ma yana hankuri da mu. Shi mijin da suna jinki. bai kamata ya je ya wuri don wanga ba. Yana so ya wuri by all means. amma ajiya ajiya wani shawara ajiya siya wani eh, shawara zaki ba ki kina gan kaman namiji mutum ki ki ki ki, ki hana mijinki sunnan nan for three weeks nan ya contribute abin ya gyara ne ko dai ya escalate abin nan oh shi nake ce maka kaman she will have her own reasons ni hmm. ba yayi magana kanta muke maganan gaba mu sani ba tana ciwo ba ta ciwo tana menses ba ta menses good point ni inda zo maka ka ni da zo fadi magana na na fadi yayi dadi da ka tuma ni na zo ce maka kamar a ah, na yaka na yaka hmm. a ah, kare ya kama ni <laughs> I would narrate my issue beautifully so that I will have the empathy, I will have sympathy from mm. listeners. Right, right. Don na decide kamar na yi wani action Esa wanga listeners na suna fuwal cikin justification na kenan. Mm. Mm. Mm. Aha, shi bare take wani action. Amma ka zamuna. Beautiful. Beautiful. Ko solvable. Bai kamata ka yaka ba. Mm. Isa na ba listeners kuri. Awesome. Awesome. Kullum abu bai ya bata haka na abu bai ya gyara kana na mutane biyu ke bata abu. Mutane biyu na kuma ke gyara abu. ku yi hankuri da juna sun zamna sun haifi yara uku me yasa ghana dai zo e ta maganan ga kuma hmm. ce do education nothing to do with that a hmm. bar wannan ba education ba akwai kin kin kin ja hankali na kin tafi da shi nisa yanzu gaskiya yanzu dai yi karfi don an doki education aka suppress mata gaskiya ne shi yanzu suka samu adi yanzu ana zuwa ana faya ne in ba ka samu PhD ba ba ka sauki ba ka hankalinka bai kwanciya <laughs> don that is the only way some people are getting their freedom Hmm. brother Fuad akwai issues akwai issues na ga alama ya kamata ajiya eh, muna ji irin wanga maganan ga domin kin zo kin bari kin daure kafan shi mala ibrahim da wannan wanda yake da kin daure kafan shi ni kuma kika ja kunni na kika kai shi kan wani abu da yake ban tunanin shi ba kika ce ganin da yake nan a samu more information uh-huh. very good point exactly mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, ka gane Yes. Amma ka ga mazan da suke magana duka sun condemn matan matan nan ko ba su ji komai ba. Su ji komai ba. Mm. And some of the entrances are not nice. Mu ah. mannin ku ni, mu sisters mu ku ni. Gaskiya ne. Haka ne. Yanzu duka ba problem nan duka bo ko mm. da ta ce ba ta duba shi na sunan nan ne more problem. to sunan ga ke na mace no ga kai kai da ta sunan nan gaskiya ne ko ya kai ka bi da matan no gaskiya ne na mace no ga kai kwana da ista to me muka jenga hmm. wanda loba <laughs> gaskiya ne kuri a resolve issue we can't do without you mu mata ba ku ya ku live ba da mu wannan gaskiya ne that's a fact West ku use shi nicely. Thank you, mun gode kwarai. Don ba mu da hali da ba kunan. Haka nan ne, wannan haka ne. Excellent, wato Hajiya Hasiya daga United Kingdom. Brilliant, Malam Ibrahim uh, da wa'in kuke sauraron mun Kebla FM. Bau ya langa maganar da ta yi. Listen, ba mu da ni da ni to me personally ta buga right point nan duka. akwai wasu mazan da yake ba su ji daɗi ba suna yin kaman hajiya hasiya ta zo da zafi domin ta sake musu amma abin da ta faɗi nan tana gan kamar ya kamata a yi mace nan adalci domin kaga su da yawan nan wai mazan sun get emotional kan magana namijin na amma tana ta mace nan fa ta ce ba kan da za yi namijin kawai shi ya zama wanda ke da laifi a ah, ta ce a ji da kyau ya ce ya je gana da ya je gana nan me ya je wurin nan kila wani abu ya faru ta samu labari kafin ya zo akwai maganganu ka ji ta ina son ka yi magana sannan mu ba da closing remarks mun dawo mu zo mu ci gaba da wannan tattaunawa ga sannan kuma mun bukace matan nan information da zai zo available mu ji yadda nata zai fito a auna mu samu education go ahead brother ibrahim To, <laughs> Broda Fuat, na ji hajiya Asiya daga UK, eh, wato maganganun da ta yi. To, Broda Fuat da masu sauraro idan muka ji dukkan maganganunta shine a duk maganganun da ta yi babu inda ta ba wa matan nan laifi ko guda ɗaya. <laughs> Sai ma ƙoƙarin kare ta take, duk maganganun ta kare ta take. Mu muna magana ne based on abin da muka ji yanzu. kuma a based on abin da muka ji a kan shi za mu yanke hukunci ko ba ka bi broda ford inda mun ji ɗaya side ɗin da mu haɗa su mu haɗa sai mu ji wane ne yake da gaskiya amma based on wannan abin da muka ji dole za mu yi hukunci ne akan abin da muka saurara eh mun yadda mata iyayenmu ne mu ne kuma sun raine mu muka mm-hmm. tashi hajiya mm-hmm. asiya daga wiki haka ne ba mu taɓa yin musun cewa ku mata ba ku ne iyayenmu ba to amma idan ka duba wannan abun da ya faru gaskiya ya kamata ta yi adalci mm. da ya rasa aikinsa mm-hmm. ta ce ba ta sansa da ya samu wani aiki ta dawo tana son sa ya kamata wannan abun ma ya nuna ma mm. ita hajiya cewa akwai wani zuciyan wannan mata din domin Malam Ibrahim, <laughs> Malam Ibrahim, ba ka eh. ajiye na gwadawa kama, ku mazan nan ku yi taka tsantsan cikin wannan shani kusan kaman bai yiwa mutum daya ya zama na shi ya kawo matsalan wai dole mutane biyu ke yi to yanzu ga matan nan da ita take one side na ba ji magananta ba shi yasa kare a doki point duka a ba mijin nan a ce wai a an zalunce shi ko ko a'a abin da aka mishi nan ba daidai bane a ga wani kira kalla mu ji bakin mai shi salam ya suna daga nake kira Wa alaikum salam, Brian call from Tokyo, Japan. Sunana Mas Brother Master Bedo, welcome to Kibla FM. Muna maka fata alkhairi kuma Hajiya ta kira daga United Kingdom. Ta zo ta sassake kuma ni ina, ina tare da Hajiya. Magana da ta yi na san mazan ya taba ku. Amma ta fada gaskiya da yawa cikin magananta. Muna jinka. Go ahead. Agare ba kuwa da farko ina ma gaisuwa kuma ina gaida dukkan jama'an da ke saurara da bradan da ke kan studio nan duka. Masha Allah. Da wayanda kuma suka kira suka contribute duka. Awesome. Na ma kowa fata na alheri da wanda na zo su duba daga baya. Gode. To, ba fawa da abin da yake akwai ne na min na farko dai na fara upload sistar nan da ta zo shi. A ah, nuna shi very very very intellect. Very, very, very. Eh, na na upload ta sosai ka gane ko kuma da ta yi a shi na wuri ka gane but da wani abu kamar biyu ko uku da nake so ne tambaya kan wanga hmm. ka gane ko hmm. eh shi ne farko ban dai san ko ka samu fira da ita ex-wife in wife ne a nan. follow up, mun follow up, na'am. all right da ya yi very very important a bisa da ita kuma okay ta gane sannan kuma ya sunan shi na ji wannan audios na yaran nan kamar two or three days ago irin wannan audios na na jijin mm-hmm. amma gaskiya bro Fuad na ga there is more to it ka gane ko da abinda muka ji na wannan mm, akwai mo inda ni gaskiya area is concerning na mm-hmm. in the area is concerning na sosai shi kaga daya sea brother na bai kira sunan shi that's one ta gane ko mhm. sannan two garin da yake bai gwada garin da yake ba turai ya zama ko'ina american gani america za a biya hafi eh based on information da muka gather america okay america okay in that case na mu da accuracy na of course da an samu wanda ke da saniya kan wannan lamari da yake in gaskiya ne ko ba gaskiya tun an yare fit wannan mhm. magana ka gane ko to amma bai yiwuwa kuma kamar da dai sister nan dai ta fadi even though ni ma namiji ne kamar shi ma namiji ne dai duka ko me zama kamar shi is white no no no ya kama ce ko part da shi ma maybe ya play na'am dace ba ka gane ko mm. so ina ga ku motu wannan issue da yanda muka metu ne amma brother eh, mass wasu wasu mazan na su su matsalan da suka gani nan wai ko da akwai wani isu ne in ana neman solution bai kamata ta hana shi sunna wato 3 weeks ba ko bai kamata ba me ka gani eh fawal wannan ne bai kamaci ba amma hmm. wani abu ne state ne take cikin hadda gaskiya ne don baka ka force mace tana cikin wani mudun na fushi da na rashin kwanciyar hankali hmm. ta zo kuma kuna kuna samu wannan momentin na ya yi wuya ya ya yi wuya just for your gane ko ka sani maybe akwai wasu abubuwan da ya sa wannan abu ba zai hafi na data wannan ba ba hmm. suna da yaya uku ai ko ba kawa yaya uku ko ba ka ba ba haka ne eh wai yaya uku eh ba fa ko ba kawa haka nan ne eh uku amma guda ya ce wani ya ce wai DNA domin a shakka ko yayan yayan nashi ne ba to wannan kuma gaskiya ni dai domin gan inda ina gan in akwai yaya uku tsakanin su yana gan kamar da wani tausayi a zo ciki yanda take aggressive na mm-hmm. shi bar wasu na gan kamar yayan na kila ba ayan baban bane tambuwan fuwa shi sa na ma there is more to wait ka gane ko right right all of a sudden bai zuwa ta change kamar ya kana mm. ka gane even though ba ka san state da take cikin a that time nan ka gane ko ko kuwa menene tsakanin shi da ita ka gane ko kuma mm. ka zo ka stay for three weeks ba aiki you treat wanga problem je ba fa na ga wurin na akwai kwashi ma wurin eh amma ka san ni aiki kuma yana ya take long ture wani lokaci mutum in ka zo back from vacation na'am yana eh, sani sosai amma bra za ka je gida ka gane ko mm. kuma ga maganar da je nan kamar ba abin da ya ji ba gida ba mm. ka gane mm-hmm. waje ya ce wani abu na ne ko mu ka gane so in haka ne dan ya yi za ka dawo kuma ba aiki bi ma'ana ya kamata in ya kamata kafin ya te nan financial ya reserve wani abin ya komo wanda za su za su manage da shi gidan na fahimce ka yeah. Na'am. Haka kuma ka ka negotiate da company ka yi kano ka je. Especially in the one few weeks of uh, vacation ne. Yeah. Na'am. da gani. So, ni dai gaskiya the whole issues na ni na ga question mark na kai abubuwa da dama ce. Hmm. da Gani ko unless Eh za mu follow up. Eh za mu follow up. Mm, yeah, so wuri mun je fast ne ke ci ruba Mm, za mu falo up amma wayanda kuke wayanda kuke Japan nan kuka tafi Ghana kuta zuwa ku yi ku je da sauri sauri kuna komawa in kuka dade kuka <laughs> dade eh a ah, in kuka ji in kuka jima wurin nan kuka zo ku saduwan ba hana ku eh. sati uku uku na ku wata uku uku ne ke za ku zo ku zo da sauri eh ku zai da <laughs> sauri mu gode mu gode maka brother nice for daddy da contribution thank you so much eh dan waya kira daga japan ya ba da very good contribution just wow kuma uh, ibrahim hajiya wasu wai hajiya ta gama da kai kai kuma kana son ka fadi wani abu na baka minti uku fadima ganan kan nan kuma an the next episode an ajiye tana na available ka ji amsan da za zo ta baka domin wai kaka bi bayan namijin nan kawai mu duka take magana da mu ba kai kadai da ni da kowa amma ka gani gaskiya ina sakiya maganan ga da ajiye ta fadi ina tare da ita domin matan nan a kila akwai wani abin da ita kuma aka yi mata da in aka ji ya change wato maganan duka ta ni kuma wurin na ta ja hankali na kwarai amma mu kuma kai kuma na baka kai wani maganan da yake shi kuma fact ne kana magana ne muna magana ne kan abin da shi ya fadi bai nuna cewa kamar in muka ji wani magana daban ta bangaren ta za mu saya kan tunaninmu na koko maganan mu ba mun janye ina fata haka magana yake doki minti exactly haka ne haka ne bro da fat to yi magana mun kulle phone lines din nan ba da ba ajiya response ajiya tana sauraron ka daga United Kingdom yi mata magana da masu sauraro ya so mu zo mu wrap up na'am yawa bro da fat kaga na ce muna wato hukunci ne akan abin da muka ji idan muka ji bangaren ita mata abin da ya faru a tsakanin su dole za mu zo mu janye maybe akwai kurakuran da muka yi na maganganun mu za mu iya janyewa amma yanzu based on abin da muka ji besan abin da za mu yi hukunci a kai kenan to na so hajiya da ta yi hukunci da ji ta ko da ku daya wannan mata ba ta kyauta ba amma dai ta yi ta kakare, ta da sauransu amma na jinjina mata bangale yan uwanta mata ne Abin da kuma ya kamata ta yi amma mu muna experience wannan abubuwa da yawa a afirka mm. na ka mata abubuwa da sauransu mhm. na ce muna fuskantar irin wannan abubuwa na ka yi sponsorin mata da sauransu idan wani canjin rayuwa ya zo ya same ka sai ta manta da mhm. wayancan abubuwa inda suka faru to amma broda fuad abinda za ka sake dubawa daga ƙarshe shine how long aka ce suka rabu da matan nan an ce kusan shekara ɗaya ko ba haka ba haka ne mal ibrahim haka ne to to sun rabu kusan shekara ɗayan nan me ya hana ta ta yi aure hmm. Hmm. Eh, me ya hana ta take jir me ya sa ake ta zuwa ake ba shi hakuri akan ya mai da ita eh, ajiya daga london wai matan nan ta kuma tana da contribution su biyun duka suna da contribution sai an auna na su biyun duka yawa za gane to to ka gani wajen shekara ɗaya ba ta yi aure ba ana ba shi haƙurin a kan ya mayar da ita to kaga ta tabbatar cewa idan da zalintan ta yake yi kaga ba za ta yadda ta koma inda ake zaluntan ta ba ai ko to amma ai wannan kalmar kasan kamar mata kuma suna da wani ah, sun so wurin a bada hankuri kuma sukan fi mazan kokari ka gani ko suna kokari ya zo wurin bada hankuri shi yasa duk da cewa ta bada hankuri bai gwada kaman ita ke da yana nuna kaman she's not right ko ku bata da point kan maganan nan ba ni yadda na gan shi kenan amma at the same time zai yi kuma alama ne uh, to her kaman uh, tana da ga wani kira bonus call salam ya suna daga nake kira Tana magana da Isaka ne daga Najeriya, daga Lagos, Najeriya. Malam Isaka fata alhairi duniya na sauraron ka on Kibla FM. Eh, to Malam fa muna maka fatan alheri wato wannan da topic din da kake kai ne da muke sauraro sai na ce to nima ma za mu dan kira sai mu sana namu dan albarkacin baki a kai. Beautiful. Kai dai daga farko muna cewa gaskiya kana ilmantar da mu ba kaɗan ba kowane lokaci. Amma kan wannan magana ne abin da nake son ni na faɗa. Mhm. A don saboda zancen aure ne to ya kamata mutum ya dan saba ki ciki don a gaskiya a yanayin yadda maganan da yake kamar yadda shi malam Ibrahim ne wannan malamin wanda kake magana da shi. Mhm. Yawa ya riga da ya yi wannan magana daga farko. A zahirin gaskiya matan nan ba matan aure ba ne. Hmm. Don da ya mai da matan nan fa Mhm. ba alheri ne zai sake gani a nan gaba ba domin kamar ni da nake magana da kai exactly irin kwatankwacin wannan ya faru da ni kuma da ya faru mhm. iyayenta sun je suka samu iyayena aka bi wannan magana aka maido ta to a gaskiya abin da ya zo ya biyo baya ya fi na ma farkon mamuni don sai da iyayen ma iyayenta sai da suka ce min duk hukuncin da na ga zan iya daukawa a kan tan dauka domin shin abin ya fi karfin su to fata a nan da shine gaskiya ya rabu da ita ya samo wata mata wanda za ta zauna tare wani batun a ce a'a a ta dawo za ta gyara ba wani batun gyara cikin wannan al'amarin domin shin kudin kawai shine damuwa gobe dan babu kudin wallahi ɗayan kan wannan abin ne za a koma wanda ya fi wannan ma shi za a yi. Hmm. awa so iya hmm. contribution da zai iya baka kenan malam thank you mun gode maka kwarai mun gode maka dan wan mu ilmantar da mu abin da yake faruwa muna godiya sosai mun gode mun gode kwarai dan wan mu da ya kira daga wato Lagos uh, beautiful Malam Ibrahim shi kuma ya ce wai gaskiya kari ya komo da ita wai ya komo da ita ba za ta dosa sake ba na ma zai kara wari ne za ta get worse ne domin ah, in kudin ya ragu kuma za ta koma halin jiyan nan wahalin jiyan na shi za ta koma shi sa shi kuma ya support maganan amma kai ka ce dai a komo da ita shi wanda ya ce kara komo da ita amma kai ka ce in ya kawo ta back ya mata kishiya amma wani kuma ya kira daga belgium ya ce wai wannan kishiyan na in aka yi kishiyan ita wato uwar gidan ta poison wannan kishiyan na ta bata mata hankalinta sai ka zo yanzu kana cikin gida su biyu kenan za su canye ka da kana daya ne amma yanzu an zo an mai da mutane biyu ne za su zo su disturbin ka shi sa maganan na very sensitive ne a brother ibrahim kuma ajiya ajiya daga united kingdom brother ibrahim ta jijiga ka wannan dai kaji jigo <laughs> a ah, wannan broda fuad ai na gaya maka makaji ta takin site ne a bangaren ah. ta kuma na bata uzuri ai yar uwanta mata ne abin da ya kamata ta yi kenan ta a a ah, a ajiya ba ta bi bayan mata ba ta ni gaskiya ta fadi magana da ta fadi nan wai tana gan kaman kun sa wani tausan magana namijin kawai ce kuka saya kai take cewa ah, ba ta yarda haka nan amma burda fuad ka ga abubuwan hujojin fada ta kawo har da rashin lafiya duk ta dora wa matan nan kana ji take faɗa fa ba a san matan ko ba ta da lafiya ne a ko bai ba ta kuɗi ba ne ka ji duk abubuwan da ta kawo ta mamanna amma a ɓangaren na namijin ko so ɗaya ba ta ce ba ta kyauta ba ai ka san dole ka ba ta uzuri irin halin matan kenan wannan mana daga ciki dole mu musu uzuri a malam ma'ai abin da hajiya ta faɗi gaskiya ne wani lokaci akwai mace in ba ta da lafiya kana bukatanta kaga abin nan bai yiwa ka masa maka ce dole sai ka ka je kun sadu ba ta da lafiya shi sa in dai wannan ya contribute to rashin saduwansu then na ce kamar good excuse ne shi take tana ba da tana list wannan abin nan what if what if ta gane ko i don't think anything is wrong with that amma kai hajiya ta jijjiga ka kawai na'am akwai maganan fa an ce maka fa ya rasa aiki da ya samu aiki ta canja kar ka dinga ka wancan excuse din kar ka bi kai ma bayan hajiya a ta fadi gaskiya yi hajiya gaskiya ta fadi kaman kila amma ita hajiya ya kamata mu ni na ce maka muna hukunci ne da abun da muka ji idan muka ji site na matan ita ma za mu iya janye maganganun mu da muka yi wannan ba matsala ba ne. Amma a yanzu abin da muka ji kan gaskiya dole za mu yi hukunci ne matan nan da wanda zai kira ya faɗa abin ya kamata shine bata kyauta ba kuma duk ra'ayi ni a ra'ayi na a sassaucin shine na ce in zai dawo da ita tumin zai kara aure sai ya dawo da ita. Dan wa na ce wa shi wannan bawan Allah ya ji advice da aka ba duka ya ji wato shawarwarin ya auna kuma ban ya Allah kuma eh, ina da imani wannan discussion kuma eh, zai promptinta ta, ta, ba da nata version you know ya so a auna domin akwai education cikin abin da ya fadin akwai karatu amma in an ji nata kuma ka auna ya fito da wani karatu kuma daban suna na fawadu umar ah, muna muku godiya wanda kuka kasance tare da mu a wannan lokacin ga mana ibrahim daga Bauchi Nigeria kai kuma muna maka godiya da ka zo ka kasance tare da mu a hajiya wanda take United Kingdom da ta jijiga ka ita kuma muna mata godiya da kuma brother home brother home shi kuma ya zo da niyya ne zai zo ya jijiga ni amma da ya zo shi na bari ya yi sanyi ka ji shi ko farko wanda ya kira malam ibrahim ko ka manta ne eh, dan wanda ya kira na ji na ji brother fuad na ji shi a ya zo ni da niyya zai zo ya wani rigima ne amma she eh, na eh, ji na ce salamu alaikum ce ha gonan fuwado madini fa maza maza bari je duk takalmi shi ka dan ji tsoro naga ka firgita ai naga ka firgice ba shi ba shi sanyi ba je ka sake jin shirin tun farko shi ne da yake da nai salama shi kenan <laughs> ya yi wato sanyi ya gyara sayuwan shi ya yi magana salamu salamu ya kama an ya je wato belgium kaga ya tsira to hajiya kuma ta shigo gaya ba ta magana mai kyau ta kuma ka magana mai kyau brother mass baru da sauran wato wayanda suka yi kiran nan duka da za mu kulle phone line na mu ba wanga 30 seconds 30 seconds nan tuna mu kulle domin mu wanga assalamu alaikum ya suna daga nake kira eh, sunana Aziz na kira from Paris. Brother Aziz daga Paris, France, kana labin Kibla FM. tunawa da ina gaida jama'a duka kuma ina so yin wani contribution kaɗan da hankalinmu bai zo kai ba. To daga murya kaɗan daga murya kaɗan. Eh kan system mun da ta yi ta zo ta yi magana daga da take UK. Mm-hmm. To abin nan ne ok mu doke shi ya je ya yi wani abu daga gida ya zo fada ya zo da abuwa ta yi fushi da komi. Don shi yau all of a sudden da ya samu aiki don shi duka ta forgive shi duka take so ya yi kwana da ita hmm. ni wurin nan nike so sani don shi all of a sudden no ta jar duka domin ya samu sabon aiki hmm. mu doke shi ya wani abun da bai da kyau hmm. ya ya wuri ko ya ja bi mace ko wani abu ta zo take mai walakanci ku tuna ba ku magana abinci ku kuna batun kwanciya we bai ba ba ta ba shi abinci abin da ya faɗi kenan a hmm. bar batun kwanciya abinci kuma ta ce wai domin ba ta jin dadin jikinta don shi sa ba ta ba shi abinci hmm. ok ya ja wani abu da kyau yau kina mai walakanci da abubuwa all of a sudden ya samu sabon aiki don shi sa wannan duka ya zama zero a fara sabo ko dai hmm. ni maganan da nake so tambaya kenan a doke shi ai laifi eh, eh. ka gane na'am na eh, gane yayi mu ma mu yi zurfin tunani gaskiya ne eh, ka gane ko sosai sosai shi wannan duka ta je shi gefe sai ta ajiya kana ga kamar ta bi ajiya ta bi bayan wato mace nan ya fi namiji nan kenan sosai sosai sosai sosai sosai ba magana ta na ji dadin magana ta sosai ka gani in dadi in mutum na magana especially mata ka bare ma dadi tu ma ka bace wallahi ka bacci <laughs> ga ajiya ajiya ajiya tana kira za ta baka response eh za ka saurara eh ga eh. hajiya mun eh. gode maka danwa kuna saurara mun cable fm da za mu kulle phone lines na ma dole ne hajiya a ta yi magana sannan mu kulle domin mutane ana sa a masa ma hajiya kadan hajiya san da dawowa ah, ah, masa mini eh, ina ina mini dadi fa ka zan discussion ga kowa na kawa diyan shi right ka gani Allah inda ina Allah ya yake kamar na mace ta support gida hmm. ba responsibility mu bane mu muna yi mutanye ne don situation ba kyau isa ku yi hankuri wannan ba responsibility ta bane ka gani hmm. dafa abinci da gyara gida da menene ba shi nan cikin addinin mu mu dai doko ne muka kawo muka zo muka sa ciki hmm. ina karya Hmm. shi ai eh, maza da yawa na forget wannan shi ya bari wadansu hmm. ba su yarda ma su contribute gidan nan don ka fara no ana expect wannan in aikin ka ya bata ka make ka fadi kaman ya kamata ka yi provisions kowane time hmm. don aikin ka ni maza ba taba cewa kaman mu support ba an ce namiji ka duba na mace da yaranka gaskiya ne isa yanzu ana ta oh aikin shi ya bata ba ta tanye ita muguwa ne it's not her responsibility in the first place <laughs> ban ce kaman aka nan ni bono amma let's face facts isa ka gan kaman kana zuwa direction gama kuma ka fail don it's not our responsibility in the first place muna yi ni don situation bi da kyau hmm. mostly mazan mu ba su samu wani lucrative jobs da yake bada kudi amma hmm. baban ga yayi magana wai na samun kudi fine Isa yana samun kudi fine. How come all of a sudden bai yaya yawon gaba? Ko rent take biyan ko menene? Ka gani duban da take duban shi abinci kawai ni ko dai tana biyan rent and she was paying all every other bill. Da hmm. ba su da savings. Wurin dafa abinci kuma mm, brother Fuad in ba wahala ba da talauci ba. Mutane da yawa ana sabon su ne ayi. Suna da mai da That's true. ka gani mu yi hankuri duba batun auren ga renuwa da culture ya zo ya gama cikin addinin mu shi aka bari muna da wani concept kamar hakkin ka ne hakkin wanga ne hakkin wanga ne partnership hakkin yanzu mun zo mun doki western culture muka dibiya makamu amma muna so mu je islamically kuma na mace ba ta da contribution cikin family hmm. Yasa mhm. eh, in ta ce ta ce ta gaji Islamically ai da ba she's not at fault. Abun da nake faɗo kenan. Amma mun san kaman baka ya kayi don situation ko economy ya waranti kaman mata ku support kanan. Mana Ibrahim yana so yana so ya yi miki wani magana. Eh, ina so ajiya eh, ajiya ta hold on. Eh, Mana Ibrahim kaman kana son ka faɗi ma ajiya wani magana. ajiya kina kin, kina ji mu ajiya. Eh, ajiyawo tana ji mu. Yanzu fa kina ji mu hajiya, kina ji mu? Murya Ajiya na nisa fa, ni gaskiya muryan na nisa yanzu. Eh, bari mu duba wani abu nan mu fixin shi. Salamu alaikum hajiya. Eh, ajiya ta sake kira, ta sake kira ya so mun ba ta dama ta yi magana. Ina da tambaya, ina da tambaya ɗaya zuwa biyu wa hajiya kawai da nake so na mata. Mene tambayan ka kila tana eh, ji? E a cikin maganganun da ta yi ta ce dafa abinci da sauransu ba responsibility na mata ba ne. Na yadda da magananta. To amma shin barinta da yake yi ta je aiki shi kuma wannan hakkin miji dole ne ya bar matansa ta tafi aiki? Shi ne tambayar da nake so eh, na mata ko da ta kira kamata wannan tambaya din. Hmm, Ajiya ta ji tambayanka, ta ji. eh ta ji tambayi na ta tambayi shin hakkin miji ne dole ya bar matansa ta je aiki hmm. amma ta yi wani magana ta ce wai in za ka haure mace kana alkawali ne kamar ka duba matanka da yaranka ka gani ku to sai eh, sa na yadda da wannan magana babu na yadda thank you bi ma'ana ta yi gaske kenan babu wani abin da ya ce matan za ta duba mijin da sai sa ta ce dai wai alhada ne ta ake yi yana da kyau ka yi domin wuri ya yi karfi amma dai ba wai kamar wani wato ya zama mata dole shi ta yi ba ka gane magana hajiya ga ajiya ta sake kira na gane na gane yawa shine tambaya nan da nake so ta amsa mun tunda ni ba wai dole ne sai ta yi wannan abun ba amma shin ni dole ne sai na bar mata na ta je aiki kin ji shi ajiya wai namijin nan na ina ina ba permission na mace nan ta je aikin nan wannan islamically ne is that his question eh wai wai akwai mane mane Ibrahim yi maganan kuma mu ji hajiya kin yi magana na ce shin a islamically din ya ba wa mata dama idan kai aure ka batta dole ta je aiki zaka iya barin ta dole ne ka batta ta je aiki ko kuma optional ne zaka iya hana ta ba dole ba ne amma na ce do economic mu economical situation mu good yasa yi wanga hmm. ka gane mini mhm. to mhm. to na gode hold on hajiya ki dan tsaya bari yi magana inda ya je gane yawa tana duban yaran nan tana duban kanta mm so kuma shi ta support shi kadan tukuna ta ce ba ta iya esa Allah bai permit ta ta jaki ba da na za ta samu kudi To, wannan ai ba a sani ba, baki san cewa zai tafi ganan nan ya bar kuɗi ko bai bar kuɗi ba. To yanzu da bakin kin ce ba dole ba ne a bar mata a je aiki. Eh, This issue is coming because of finances fa. Don kuɗi Mm. yawa to abin da nake so hajiya ki gane dan kuɗi ne ya zo mm-hmm. amma da ya samu aiki ai ta canja halayenta shi fa ya ga dama ya batta ta tafi aikin nan da ya so ya mata mugunta kamar yadda ta masa zai iya cewa ba za ta yi aikin nan ba kuma dole ta bi umarninsa amma ya batta take yin aiki mm. to din ya shiga matsala ba za ta taimake shi ba shi nake cewa kamar inda bai bar ta ita mata jaki ba inda ta zo inda ya zo take duban shi na dada ya da ta yi ta duba shi Ah, me yasa take duba shi kuma har take koran sa waje bayan ya yi losing job nashi idan da tana da tausayin da ba ci gaba da bashi abincin da rike shi ba daga baya ta ce ta gaji ka gane ok ta gaji to amma yawa ta ce ta gaji amma daga baya hajiya da ya samu aikinsa sai gajiyan ya tafi kenan sai ta dawo ta ci gaba Ajiya. Ah, ba. Kai, kan ki quiet. Eh, Ajiya, Ajiya. Ina jin ka. Eh, ya miki tambaya. Wai daga baya ta zo ta ce me bata gaji ba ko da me. nana ta mala ibrahim na ce kika ce ta gaba ta ce ta gaji na ce da ya samu aiki kuma sai ya zamto gajiyan da ta yin nan sai gajiyan ya tafi kenan to bai tafi ba amma na son gwada kaman in ta ce ta gaji not necessary akwai abu first in submission na ce kaman ba akwai issue da kanshi wanga ya zo surfaces ne as ana justify amma ishu da na nan hmm. magana akwai ishu amma wadanga kwana da miji da gajiyar batun kudin nan duka ya zo ne a wancan layin a iya abun da ya faru wannan ki ki faɗa mana abun da ya nuna cewa ya samu aiki Esa in dafa abinci da menene kwana da menene shi da bayan fadi. don kwana da namiji dai Allah bai hana ka ba tun da dai wannan bar aure ba amma nike cewa kamar akwai ishu da kanshi Fini na mace nan don ba ta express kanta aka bar abin ta yazo yi wesin ga mm. ka gani mm-hmm. yasa mu yi hankuri da juna let's not apportion blames let's find ways and resolve issue mm. amma yadda ake resolve ake son a find ways kamar eyi aure kuma ko a rabu da ta dukkan nan is option amma ya kamata eyi. without any second thought hmm. Kagani, gani dai yi second wife ko dai yi auren nan don shi yana so ya yi yanzu bai ya zamna da matan hmm. ga wata sunanta hawa matan nawal ta ce wai haba sati uku kawai ta gaji ajiya kin gani wani sati uku kawai fa ta gaji na. kusa akwai ishu ba three weeks bane akwai ishu ishu na nan. Mm, sa'anin kudi ne shi yasa ni dan daga kaman da kila da ya ce ganan nan bai set financial wato planning kamar ya komo ya bar wani abu ina min ya affect sun samu wani financial uh, difficulties wanda yake ya bar abu ya karfi gida ne ina zata kila abin da ya faru kenan that's just what I'm thinking don brother Fuad baban ga yanda yake magana kamar shi ya duba ta education are ta ne family ta da three weeks ada ba komai bane akwai wanda suka yin five ten years duka yasa akwai issue ba batun finances nan bane i'm telling you ba batun finances nan bane hmm. ka gani gaskiya ne ni ba batun finances nan bane eh malam ibrahim wai ba batun sha'anin kudin kawai bane akwai sauran magana ba sha'anin kudin kawai bane akwai sauran maganganu sai sa yi eh, hankuri mun gode kwarai ya jiya mu hankuri mu zamna da juna fine ko ya kai Malam Ibrahim Hajiya wai ba batun kudin nan kawai bane wai akwai uh-huh. sauran magana wai ba batun kudin mun gode mu kwarai. yadda da solve issue thank you so uh-huh. much da kuka yi fushi domin ajiya tana fadin gaskiya ku yi hakuri ita kuma abinda ta stari kenan ta observe ta ta san wannan tafikin ga kuma wasu kuna fi kamar tana bin bayan wato matan nan amma dai ba batun bin bayan matan nan ba ne hajiya ta san mata ita kuma mace ne ta san wani wani wannan angle nan da mu kuma ba mu sani ba ce sa take wannan magana amma ga ta nan nan hawa wato matan nawal eh hawa matan nawal ta ce wai sati uku kawai ta gaji ta ce a ah, ita tana kaman ya kamata matan ta kara hakuri inda na fahimce wannan wato sister wato hawa matan nawa ah, tana gan kaman da bawai Allah na ta ta yi hakuri ban gane ko abin da take nufi kenan mama yadda na fahimci ta kenan malam ibrahim wato hajiya ta gama da kai ta gane ko ta hajiya ta gama da kai malam ibrahim ta yi maka hida ne ta gama da karshe dai ka yi hakuri ka je ka sake shiri ka dawo ka zo another episode mu ci gaba eh, amma maganar nan waɗanda suke kama ajiya tana defend matan nan wai ba matan take defend ba bai wa kawai saboda wannan shanin kudin kawai matan ta react yadda ta reacting na wai impossible bai wa haka nan akwai more to wannan maganan ga da ya kamata gane in aka ga magashi kuma shi uh, brother wato ibrahim daga bauchi ya ce wai in dai wannan information ya fito in ya gwada kamar matan ta fi mijin nan gaskiya to ya janye maganan shi na amma until then yana sai kan maganan da aka ji bakin namijin na wai matan ba ta kyauta ba hajiya kuma tana da matsala tana da problem to wannan tana gan kamar in aka rush aka land uh, at a conclusion uh, an yi one-sided ba yi ma matan adalci ba sa wannan mun follow up ya so mu ji wannan fatin nan muka ji wannan fatin nan ta bangaren matan nan kila lokacin nan hajiya ta janye a ko ta accept kaman gaskiya yanzu ta get convinced ko ko a shi brother Abraham da waɗanda suke salara da suka disagree da ajiya su kuma sun U-turn su ce kama a ajiya ta gaskiya shi sa wannan magana yana nan on board on cable fm mun zo mu ci gaba da wannan tattaunawar mu website mu na cable fm mutum kame shirin mu na jiya jiya satin da ya wuce watanni da shekarun da suka wuce ku logon kan www.cablefm.com ya so ku listen from A to Z. Until the next presentation, and I hope dukan ku have good night, good day, good morning, depending on lokacin da aka buga inda kake. Na ce muku, peace.